من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى وجه إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته za mu karanta mukaddima ta fikihu da littafin shimawi na sheikh abdulbari bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala ya Allah da amincinsa su tabbata ga shugaban Muhammad wa alihi wa sahbi da alaye ne wato dangi ne waɗanda sun kai imani da shi na bani hashim wa sahabihi da sahabbai ne abokai ne wanda suka yi imani da shi sun karayi tare da shi suka mutu suna rike da imanin wa sallama tasliman sannan da aminci aminci mai yawa kala shehu imam malam ya ce shugaba al'alim wanda an masani al'allamatu mai yawan alamomin sani abdullahi ba makagin halitta al'ashimawi, mutumin ashimawa. al-rufa'i wa rufa'i wato wanda yake ko dai ya zama ɗan ka rufa'iya wanda shi ne galibi ko kuma ya zan cikin jikokin shi wancan ahmadu rufa'i mai ɗarikar rufa'iya rahimahullahu ta'ala allah ya ji kansa madaukakin sarki ya ce sa'alani babul azdiqai babul azdiqai sashen abokaina sa'alani sun roƙe ni an amala muqaddimatan in aiwata musu ko in aikata musu ko in rubuta musu gabatarwa to kama introduction firfiƙi a cikin fiƙihu alama saboda imanin malik kuma littafin mai yan rubuta shi bisa kusa ba imam maliki bin anas da anas radiyallahu an allah shi yarda da imam malik a ku sai na amsa ma wannan roƙo nashi na amsa ila zalika zuwa ga wannan roƙon nashi rajiyar ne, ina mai niyyar ko kamar in sami daya babu na da rodo ibadin abubuwan da ke wuri da Allah eh lam kasani wa faqaka Allah ta'ala Allah ya madaukakin sarki shi maka muwafaka anna na wakil rodo cewa abubuwan da ke wuri da Allah ala kasmai sun kafu kashi biyu a dakin akwai kari shi ne abin da ke kari alwala wa azabin hadas da kuma sababban kari alwala ba mal ada amma abin da ake ce makari a hamsatan biyar ne salasatan uku min alkubul suna hita ga farjin gaba a zakarin namiji ko kuma farjin mace wawa shi ne alwahiyar su ne almazi mazi walwadi da wadi walbaulu da fitsari wasu nani biyu kuwa mana dubur suna hita ta baya ga dubur hawan malba'i da su ne bayan gida warwihu da kuma iska shi ne hutu ko kuma tusa ba ma zabul ahdas amma sababbin hadasi kallon akwai bacci shi bacci ba hadasi ba ne amma yana iya zama sababi ga yin hadasi wa shi ko bacci a da ta yaka kasani yana bisa kashi hudu ya kasu kashi hudu ɗawilin sakilin bacci mai nauyi mai tsawo mai nauyi yankudu rudu'a ya walwala alwala kasirin gajeren bacci takirin mai nauyi yankudu rudu'a shi ma ya walwala alwala aidan kuma kasirin gajeren bacci hafifin sassauka la yankudu rudu'a wannan baya walwala alwala ɗawilin bacci mai tsawo hafifin sassauka yustahabu min huludu an so sake alwala saboda yinsa wani da zafi sannan akwai daga cikin sababbai allaci jamhurin ruwa wadda take yaro da alwanda zawarin Alƙali akwai gushewa hankali bil da hauka wala igma'i da su ma sukur da maye wani ta girin ruwa haka alwala tana yawa bin riddati saboda ridda wadda shirki haka da kokanto da hadasi ga samun hadasi wani masu zakar hakanan a shafa a zakari almuttasil wanda yake sa daga jikin ka ya warware da wannan ba da kafi an shahe shi da cikin tafi aibara na sami ko kuma da cikin a abu jambai ma ko kuma da kaihin su wato gehen yatsu na sama ko na ƙasa walau ya zuwa ko da da ɗan yatsa ne na cin doza idan wanda ya daɗu in hassa in yana motsa wani lansa ya lalata tana ɓaci saboda shawon mace a shi shawon mace ana harba ta kasa ne ya kasu bisa kashi hudu in kasa da lazata idan mutum ya niyyar jin daɗi wa waje da kuma ya samu jin daɗin fa'alai rudu a lalata waje ba gani shi wani waje da in kuma ya samu jin daɗi wa lam ya kasu da ha amma bai yi jin daɗin ba fa'alai rudu a lalata waje ba gani shi wai kasa da ha idan yana jin daɗi wanda mai ji da bai sami jin daɗi ba fa a zai ludu wala ta wace ba gare shi wai zai ya kasa da lazata amma in bai niyyar jin daɗi ba Wanda mai ji da ko mai shafa da ni da bai samu jin daɗin ba da ya shafa fala zai ba babu sake alwala gare shi wala ya yi a lalla ba ta lewa da masu da saboda shahon mulkura wala don sai na haka ne mare na. wala bi masu farji sagirati haka nan rola ba ta zewa don shafa farjin karamar yarinya a nan yana da kashe biyu wato karamar yarinya don namiji ya ta shafi farjin ta alwala shi bai baci ba haka nan kuma ita kanta in tana karama ba ta balaga ba don ta shafi farjin ta alwala ta bata ta ba duk wannan bangarorin biyu bai walwala wala kai haka nan kai haka nan alwala ba ta walwale ba don yin amai wala bi akalu ta jazuri haka alwala ba ta walwaliya don cin naman akuri wala mata haka yin kaho bai bata alwala wala fasdi haka nan du shi ne shiban jini wanda ake yi saboda ciwon kai a tsatsaga goshi don jini ya ita ya dago a samu sauki shi ma bai bata alwala wala da ka haka haka kyakkyasdu dariya fi salatin a cikin sallah shi ma bai bata alwala wala ya masu ra'atun farji a haka nan shafa mace ga farjin ta mace ba da gagga da shafi farjin ta alwala ta bai ɓaci ba wakila an ce yan allafa in ta da hannunta cikin farjin ta fa alai alwudu alwala ta wasu ba gare ta wallahu alam allah shi ne masani babu samun yahi babu rabe ruwaiwai allati ya juzu min halulu wanda alwala take halatta min hada ruwan Eh, ai ran ka sani ya faɗi kallahu ta'ala Allah maɗokin sarki ya maka muwafaka Allah ma a shi ruwa alaƙin wani ya kasu kashe biyu makhludin akwai ruwa macuɗanyi wanda ya garwaya da wani abu wa gairi makhludin akwai wani macuɗanyi wanda bai garwaya da komi ba ba ma gairi makhludi amma wani macuɗanyi shine wanda bai cuɗanya ba fa huwa tahurun shine ruwa mai tsarki ruwan ma'ul mutlaku ne ruwa wanda ake ce masa kiba kairi wanda bai da kairi ko ba ce ruwan kunu ko ruwan hura ko ruwan nono ba dai zai sa mai yan ta idafa ba ya zo bi mana ruwa lalata ta halatta da shi sawa'un duk ɗaya nazala ya sauka mana sama'i daga sama auna ba'a ko ya buga min ƙar da cikin ƙasa wa mai mahaluda ma shi na cuɗanyi ya daga yana ada misali idan ɗaya daga cikin sufofinsa ya canja asalasata guda uku launi ko dai kalarsa au ɗari ko ɗanɗanonsa aure ko warinsa in ya canja bishayin da wani abu fahuwa shi abin wanda ke canza da ruwa alaƙis mani ya fi kashi biyu tarata wani yayi ya tsari yana fi na najisin da najasa yana cuɗanya da najasa ta gairu sai ya canja da shi walma'u wannan ruwa na na najasa ne la ya sai min rubu alwala ba ta inganta da shi wa in lam yataghayyar amma in bai canja ba bihi da abin da ya shiga cikinsa sa na jasa in kana ma kalilan yan ruwan ya zama kaɗan wannan jasatu ita ko na kalila kadan nan ko an karanta a a labin hudu wannan ruwa ala mashuri bisa zance mashuri wata raka wani yayi ya tsari yana garwaya ga ɗahirin da mai tsarki fa ta tagayyar da canja yi da sha in gane ɗahirin in shi mai tsarkin ya zama mai kiran da ya jira abin da kiyayewa gare shi yake inganta yake yiwuwa na nogarai kalmahir da kamar ruwan da ya cuɗanya bi za'afaran da za'afaran walwar da ko ruwan wardi wani ne yanzu wa ma a zalika ko abin da ya kama da wannan hada ma wannan ruwa ɗahir mai tsarki ne fi nafsi ga kansa Garin da hira amma ba mai tsarki ba ne da yi ga waninsa ba yi ta amalu ana iya aiki da shirin adati ga al'adu na ɗaukin kamar da huwa wa ajinin ko damu shirin kosha wana da zalika ko ma'abudin abinda suka yi kamata haka wala ya tsamalu amma ba a aiki da shi bil ibada ce ga ibada la bi in ba a aiki da shi ga Allah wala fi gairi ko kuma a cikin wani sakamakon wanka ko eh, wankin da jasa wani kana in ya zama malami kin da itiraz abinda kiyayewa gare shi ba shi wani gare kalmar mutagayyir kamar wanda ya canza bisa fatata da ƙasar kanwa aula mace ko ka aula abu zalika ko makamancin wannan au jari ko wanda ka gudu alama adina zirne. a kan maginin nan na salfa a tofarin takin nan ko abin nan au kibritin ko kuma farar wuta irin wanga da ake ashara da shi au na hau zalika kuma kamancin wannan ba za wannan ruwan ko mai wurukan sa ɗahiri na zarki ne ya sai wani a alwala ta inganta da shi wallahu alam allah wasu yi da sunnonin alwallah da yi da musahabin alwallah da amma bara'in lodo ya amma farilan alwallah fasa batun bakwai niyyar ta ɗaura niyya inda gasar da zai nan mu ya fuska wa da wani da wanke fuska wa gasar lebe da wanke hannu ma irin nirfa kai zuwa gwiwa hannu wa masu da shafa jami'in ra'asi dukkan kai a ƙasar da rijiyar ta wanke kama abu a irin kamar zuwa ga idon sawu walfawar da gaba wata da da cuɗan yawa ba haɗu yi waɗannan sabatun bakwai ke. lakin sai dai ya ji a alaika ya wata ba gare ka figar da waje ka cikin wanke fuskar ka an tukan lila ka je tsaye sha'arabi ya ce gashin gemin ka in ka da sha'arabi ya ce in gashin gemin ya zan ba su sauka ta zaɓi ratu, fata tana bayyana ta taho a ƙarƙashinsa bayan kana kasima in ya zama mai duhu Bala ya jibu alaika bai waje ba gare ka takhlilu haka ta tsahita Wata zalika a haka ya jibu alaika ya waje ba gare ka bi gare ka cikin wanke hannuwanka an ta kalli da ka zai tsaye a sabi aka ya zo tun karar mashuri bisa zance mashuri wa ma sunan rodo amma sunanin alwala ba ta maniyatun takwas ne gami da daina wanke hannu a wadanda daga farko irin kohani zuwa wayan hannu Walmar walmarmar da kurkure baki wa rikin shafi da shafin ruwa wa rikin sa'ar da tace Wani wajen gurma shi ne jawo ruwa min al'adu daga cikin hanci wadanda mazin rasu da mayar da shafin kai a mazan gudun shafin kunnuwa zahiri ma bayan su ba da nima da cikinsu wata girin ma'i da sabon ruwa na umar gare su wata tebur fara'ilu da jeranta wa farillai kashe muna alwallahi wa ma wa amma musahabban shi kasabatun bakwai ne a tabniyatu yin bismillah wal mawdu' da'im da wuri mai tsarki wa qillatul ma'i da karanta ruwa bila haddin ba iyakanciya wa ina idan aka kwalliya a alal ya bi ni wajen dama in kana mutuwa in ya zama buɗaɗɗe shi kwariya na alwala walgasa ba ta sami ya tuwa samisa da wanki na biyu da na uku za a waba in ya gami ula da ta farko walbar da fara da mai rasu da magabacin kai wasu wa kudin asawaki wallahu alam allah shi ne masani ba fara in yanzu uku su da zaɓin halilan wanka yi miji sunnonin sa guda da mustahabbansa ba ma fara in yi amma bakan sakin biyar ne an yi yake ɗaura niyya wata alimin jasa da ganewar jiki da ma'idar ruwa wadar da cuɗanya jami'ar jasa da dukkan jiki walfawar da gaggauta ta khalilu sha'ar da duk ta gashi wa ma sunanahu amma sunanansa ba arba'atun hudu ne zai ga ya wanke hannunsa a wannan daga farko ya dako har yi zuwa wurin hannu walmar mara ta kurkura baki wa lissa shafu da shafa ruwa wa masu da shafar sinakar da kama kababen kudu wa ma ido amma musahabansa musu ta tun shidda albar'u farawa bi izalatil da kawai da kazanta an ji sabihi daga jikinsa suna hikima da sannan cika ala'ir ga gabobin aladarsa a hali da wanke saman jiki kawai a safi da gabanin ƙasa watan nesa da ukun tawar ra'asi kai da wanki bilgasali da wanki walbar da farawa bil mayamini da dama kawai mayasiri gabanin hagu wakil latul ma'i tare da karanta ruwa ma a ikanin kasa tare kyauta ta wanki wallahu alam allah masani babu taimu za da yi na taimama wani kira muka faɗa irin taimama tana da farillai wasu nan da sunnoni wa da'in da mustahabbai fa fara ma amma farillanta fa arba'atun hudu ne ta ɗaura niyya ita niyya dai kullum ana magana cewa aiki ne na zuciya ba aiki ne na baki ba ba sai mutum ya yi amfani da yi inni nawaitu kaza wa kaza ba a in ka kudurta niyya abin da za ka yi na wanka kuna na alwala ko na sallah yayi shine wa hiya shine an yanwi istibahata salati yayin ya halatta sallah la'anna tayammum don ita tayammama la yarfa al hadasa ba ta dauki hadasi al mashhuri bisa zance mashhuri wata ne mawaji da gami huskar sawai da ita hannunsa ila kuhai zuwa wurin hannunsa wadda rajul hula da bugun kasa na farko wasu irin ɗahir da wuri mai tsarki wa shi ne kullum ma fa'ida don abin da ya dawaka alawar shi da abin da wasu kasa min turabi na turbaya auren da koya shi au jaratin ko duwatsu au sabakatin ko kanwa au abin wa ya koma kamancin wannan kamar wurin da ake haƙaƙƙan kanwa mutum ya ita yamma na inda ake haƙaƙƙan kanwa bisa kan kanwa da ba ne ba ma nan da amma sunoninsa ba lasa tun hukuni. tartibul mazai jeranta shafa walmazu da sha min alkuri daga wurin hannu ilil marfaki zuwa gwiwa hannu wata gidu da rubati da samun tabo kasa biyu da yi na garin shafa hannu wa amma ba dalilu amma mustahabban sa wasu lasatun uku ne aidan kuma a tabbiyatu yin bisimila. walbar da fara a farawa da masu zahir yumna da shafar bayan dama bil yusra ta hagu ilal marfaki zuwa gwiwa hannu Suma da sun magaza'ina sannan shawar su da aka da asabi zuwa ƙarshen yatsu wa masu da sura da shawar haƙo masu da zali da kwatankwacin haka wallahu alam allah shi ne masani babu shuruɗin salati babin sharuɗin sallah wani salati shuruɗin wujubin sallah tana da sharuɗin wazarci wa shuruɗin salati da sharuɗin inganci ba ma shuruɗin wujubin amma sharuɗin wazarcin ta hamsatun biyar ne al mai sallah ya zama musulmi da lugu ya zan ya balaga wal aqal ya zan yana da hankali wanda kuma lokaci ya zan lokaci ya shiga da bulugu da nabi kuma kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan ya kai gare shi ya zan ya sa a aiko manzon Allah wa ma shuruɗu sihati amma sharuɗin ingancin ta basu ta tun shida ne da haratu da tsarkin hadasi wa da haratu da da tsarkin kazanta tsarkin datti wannan hadasi shine fitsari ko wato rihi ko kuma janaba to zan jikin mutum ba da ɗaya daga cikin waɗannan sannan da tsarkin ƙazanta kamar fitsarin da ya taɓa tuwa ko ya taɓa jiki ko kuma ya taɓa wurin da za a yi sallah ya zanto ahin mutum na da tsarki jikinsa bai da tsari kuma ya zai wurin da zai yi tsari sallah ɗin shi ma ya zama mai tsarki wanzu gidami kiblati da fuskanta alƙibla wasu tirin aurati da suturta al'aura watar kulkalami da barin yin magana watar kul'amfani da barin yin ayyuka cikin sallah alkatirati masu yawa waɗanda ba su shahi aikin sallah ba wallahu alam allah shi ne masari sarati babin farlan sallah wa sunaniha da sunnonin sallah fa ba'ilaha da mustahabban sallah wa makaruhatiha da kuma makaruhanta ta ma fara'idu salati amma farillan sallah fasala salatu ashara goma sha uku ne an yi ta daura niyya wa takbiratul ihram da bar harama wal qiyamu da hadath aywa domin yin kabbara harama wa qira'atul fatiha da karatun fatiha wal qiyamu da hadath aywa don karatun fatiha da da wasu sujud sujada والروع منه للأبواب sujada. والجلوس سنن da zama min al akhira a cikin zaman karshe da kadar salami da gurgudun sallama wato bayan mutu ya gama tafiya. kamin ya bude baki ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to gurgudun zaman da mutum zai wannan sallama shine zaman sallama farilla wassalamu sannan da sallama al-mu'arrafu bil alif wanda ake yi mata arifi da da zama ce assalamu alaikum bukara ce assalamu alaikum assalamu alaikum wata mani na tusannan da natsuwa wale shi da da daidaituwa wa ma sunan salati amma sunan sallah fa isna ashara goma sha biyu ne a suratu karanta sura fatiha da bayan gama karatun fatiha rakatul ula wa a cikin raka'a ta farko da raka'a ta biyu wal qiyamu laha tsayuwa don karatun sura wasirru da asaltawa fi ma yusarrufi wurin da ake asarta karatu gare shi wal jaru da bayyanawa fi ma yutaharfi wurin da ake bayyana karatu gare shi wa kullu takbiratin kowace kabbara sunnatun sunna ce illa takbiratul ihram sai kabbara harama fa inna ita fardun halalla ce kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa Allahu liman hamidahu da a sami Allahu liman hamidahu lil imam da liman wal da mai sallah shi kadai wal julus al awwal da zaman farko wa za'ir da qali ala qadar salam bisa gurgudan sallama min julus sani cikin zama na biyu bayan mutum ya gama tahiyya ya dan natsu tukuna sannan ya sallame baradul ne da mai mai koyi ala imamihi ga limaminsa assalama sallama baka zalika wa aka rabu mayar da sallama sa alaman ala ya akan wanda yake wajen hagunsa in kana ala ya a hadu in ya zama ɗaya kasance a hagunsa wasu turatu sannan da sutura ita ce sanda ta kariya don sallah lil imami da liman walfazi da mai sallah shi kadai in hashiya in suna tsoron ayyamin ra'adin wani daya wuce bane da hima gabanin hannuwansu wa ma bada'il salati amma mustahabban sallah fa tun goma ne rafa ne dai ɗaukaka hannuwa inda ta takbiratul ihram nan gun kabar harama wata dabiru qira'atu subhi da ta karatun sallah su ba wa zori da kuma sallah azhur wata qaziru qira'atul asri da gajarta karatun la'asar wal maghribi da ba wata sun isha'i da tsakaita karatun isha'i wa qawli rabbana wa lakal hamdu da cewa rabbana wa lakal hamdu da mai koyi da liman walkalli da mai sallah shi kaɗai wata biyu da yin tarbiyyar bin rukuri a cikin rukuri wasu juri da cikin sujada wata min rukuri da cewa amin iman da ka sallah shi kaɗai wal mamu da ko mamu da lakar da kira kai ma'ana ko ana karatu bayyana ko ana karatu a asirci wata min liman da cewa amin din liman da sirri a inda ake karatu a asirci fakat kawai wal kunutu da yin harkunuti wa shi ya shi ne Allahumma ya Allah inna yi mu muna neman taimakonka wa muka muna neman gafararka wa da duka muna an ba da gaskiya da kai wa tawakkalu alayka mun dogara gare ka wa nasni alayka alkhaira muna yabon alheri gare ka kullahu dukkan sa shukurka muna gode maka wala ka ba mu kahice maka wa nakhla muna kankan da kanmu laka gare ka wa muna tubewa muna cire mu wani tarku mu bar man ya kurka duk wanda ya kahace maka Allahumma ya Allah iya kana abu kai muke bauta walaka nusalli don ka muke sallah wa nasjudu don ka muke sujada wa ilayka nas'alu gare ka muke tahiya wani abu muna gaugawa narju rahmataka muna kamnar rahmatka wa nakhafu azabaka muna tsoron azabaka aljidda mai tsanani ina azabaka domin azabaka mulhiqul mai riska ce bil kafirin ga kafirai والقنوط فيها القنوط لا يكون بي زمها باعين إلا بالصبح سيدة صلى أصبع خاصة إتكالي ويكون هنا زمها قبل الركوع كبانا أي ركوع وهو سر كون شيئا أسر تأكيني والتشهد تهيا سنة سناتي ولمده لفظ تهيا شيني التهيات لله بيسوا ما يكاو تاتبتك الله الزاكيات لله فلك كون أيوكا وأيوكا ما صركي لله فلتبتك الله akwai ba ta salawa ta salloli tsarkakakku za su tabbata ga Allah assalamu alaika amince ya tabbata gare ka ayyuhan annabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahma Allah wa barakatu da albarkarsa assalamu alaina amince ce tabbata gare mu wa ala ibadillahi haka nan ga bayan Allah as-salihin managarta ashhadu an la ilaha illallah ana shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba da haushi kaɗai, la sharika lahu bai da abokin tarayya wa shaɗu ina shaida annan muhammadu da ɗalle muhammadu abdu Bawa, allah ne wa rasulu manzo allah ka yi sallamta in ka sallamce ba da haza bayan karanta iyakan nan ajiza aka ya isan maka wa yi shaita in kuma ka so kulta sai ka ce wa shaɗu annan lazi ja abi muhammadu ina shaida abin nan da muhammadu ya zo da shi hakkun gaskiya ne wa annan jannata hakkun kuma aljanna gaskiya ce wa annan nara hakkun kuma wuta gaskiya ce wa annan sirata hakkun kuma sirati gaskiya ne wa annas sa'ata lalle tashin kiyama atatu mai zuwa ce larai da babu shakka biya gare ta wa annan lahi asu Allah yana tayar da hundul uburi waɗanda a cikin kaburbura Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salatu ga Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan da ala Muhammad wa ala Muhammadan ka zai kan Muhammad wa ala Muhammadan da ala Muhammad wa barik ala Muhammadan kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan da ala Muhammad kama sallaita kama yi kai salati wa rahimta kai rahama وبارك كي البركة على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم هكذا على إبراهيم العالمين أتكنت تانكي إنك كأبنجي حميد يبقى سركي كتي مجيد من جرمان اللهم صل يا الله كي صلاة على ملائكتك وملائكتك والمقربين دمك سنتم باينك وعلى أنبيائك هكذا النباوانك والمرسلين دم الزني وعلى آل باعتك هكذا ما أبو تلاعك ajma'ina baki daya Allahumma gafirli Allah ka gawarta min wal walidayya ka gafarta ma iyayena wal a'immatina ka gafarta ma shugabannin wal man na haka na gafarta ma waɗanda sun ka riga mu imani da imani magfiratan gafara azumin yanke Allahumma ya Allah inni as'aluka na roƙonka min kulle khairin daga kowane alheri sa'alaka min Muhammadu wanda Muhammadu ya roƙe ka shi nabiyuka annabinka wa rasuluka manzonka sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci su tabbata gare shi wa a'udhu bika yana neman tsarin ka min kulle sharrin da kowane sharri ista'aza ka min muhammadu wanda muhammadu ne mai tsarin ka shi biyu ka annabin ka wasu duka manzon ka sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci su tabbata gare shi Allahumma gafir lana Allah ka gafarta mana ma qaddamna abin da muka gabata wa ma akharna da abin da muka jinkirta wa ma asarna da abin da muka boye wa ma alanna da abin da muka bayyana amma an ta alam da abin da ke kai ne mai sani bihi da shi min na da gare mu rabbana ya ubangiji mu atina ka ba mu duniya nan duniya a sanata abu mai kyau wa bil akhirati haka lahira a sanatan ka ba mu aljanna wa kina ka kiyaye mu azaban nari daga azaban wuta wa a'udhu bika ina neman tsarin kan fitin tilma'a daga fitinan rayuwa wal mamati da fitinan mutuwa wa min fitin qabri haka nan daga fitinar qabri ومن فتنة المسيح الدجال هكذا فتنة ننت مسيح الدجال ومن عذاب النار هكذا لك عذاب وتا وسوء المسير دممون مقوما وما مكروهة الصلاة أما مكروهة صلى عند أنت من صلى فالدعاء أنكر أنت الدعاء بعد الإهرام بان كبر حرما أما ظن الدعاء أن لا كتم دعاء الاستاذ وأنما مكروه بني wa kaular qira'ati haka nan wato ga bayan ka bar harama gabanin a fara karatu ai addu'a nan makaruhi ne amma banda wannan addu'a ta fara sallah wannan ita ba makaruhi bace wato abu da yin addu'a bi Allah al-Fatiha ta tsakiyar Fatiha wa asna surati ko tsakiyar sura wato abu da yin addu'a bi ruku a cikin ruku idan makaruhi ne wato abu da yin addu'a ba da tashahhudul awwal bayan ga mutahiyyar farko wanda babu da yi addu'a ba da salamin imam bayan liman ya sallame kai baka sallama ba kama addu'a na mama kauyi wa sujud da yin sujada ala siyabi akan tufafi wal busudi ko wasu shimfidu wa shibihi ma da abin da ya kama da su da ma bihi rafahiyatu abin da yake yana da tafshi mai laushi wa khilabil hasiri sabanin tabarma fa inna wushi tabarma la yakunu sujudu ba karanta ya sujada ba alaiha akanta walakin sai dai ita ma tabarma tarku ha a wula shi yi. wasujudu أي سجد على الأرض كان كسا أفضل ne يفي yana daga cikin دقا cikin sallah a صلى السجود yin sujada ala kauri imamati akan naɗin rawani wato mirɗiyar rawani aw da kulli ko sa gehen hannun riga aw dai ko gehen mayafi wal qira'atu da yin karatun qur'ani bin ruku'i cikin ruku'i wasu ko cikin sujada don a cikin ruku'i da cikin sujada ana yin tasbihi ko kuma a yi addu'a cikin sujada wato ya da yin addu'a bil ajamai yace da ajamanci ko hausa ko wani mai kama da shi kafiri ga wanda adda iko alal a akan yayi da laranci wal iltifati da waiwaye bis salati cikin sallah wa kul asabi da sassal qayasu wa barqatuha ko da barqasa su wato ya suna ƙara wa wato ne ya dora hannuwansa ala khasirati bisa kuibi yana cikin sallah wa yake da yin tsugunne wa tajmiru ainihi da runta idan donansa فولو كلامي لدورة كما سأل الأخرى كذا وتذكره دين تنانسا بأمر دنيوي دان عمل دنيا وعمل شيء بدوك وانا بكل هتان رجاء أو بيقوش كم باكيني وأبصا دين وعصني بليهتي لجيمي نمتنا تكين صلى والمشهور زنتي مشهوري في البسملة تجمد بسم الله والتعوذ بتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكين صلى الكراهة أنت مكروهيني في الفريدة تكين صلى فإلا dunan nafila ce amma kuma bayan cikin nafila wannan ga nafila ya halatta wa maliki an samu daga imam maliki kaulin zance bil ibad cewa ya halatta mutum ya bismillah ya aka sannan ya fara karatu wa inna maslamata an samu daga dan mallama anna hajiya yin bismillah din nan mandubatun mustahabi ce wa ibn nafi kuma an samu daga dan nafi wujuba ya ce yin bismillah din nan wajibi ne fa Ali ba shay'in in ya aikata wani abin al makruhat na makruhi fi salati cikin sa ko ya lahu zalika an karanta mashi wannan wala ta kullu salatu amma sallar shi ta bace ba wallahu alam Allah shi ne masani babu manduba ta salati babu mustahabban sallah wa yastahabu an so ma'ana salloli na mustahabi wa yastahabu an so lil mukallafi ga wanda ya balaga yana da hankali an yi tanaffala yana bila kabla zuhri gabanin azhur wa ba da da bayan azuri wa qabla al-asr da gabanin al-asr wa ba da maghribi da bayan maghribi wa yustahabu ziyaratu an so qari da nabli ga nazira ba da maghribi bayan maghribi an su kai raka shidda wa hada kullu wannan dukan sa dai laysa biwajibi bai zama wajibi ba wa inna ma sai dai shi ala tariqil istihbab yana bisa ga hanya ta mustahabbanci wa kadhalika yustahabu duha haka anka kaso sallar duha wata tarawih da a asham sallar da aka cikin azumi وتهية المسجد لقيس مسلاتي والشفع لشفعي وأقله مهي كلمة شفعي ركعة ركعة دون والوتر وتري ركعة ركعة قدا بعد بباية عندما شفعي وهو سنة مؤكدة شي وتري سنة مي كالفي والقراءة كراتو بسوري الشرع كشفعي والوتر وتري جارة أبين أكيد ويقرأ أنا كراتو للشرع كشفعي بركعة الأولى ركعة فرقه بأم القرآن لفاتحة masabbi isma da duka la'ali da sabbi isma da duka la'ali wani sa ne tare ka a ta biyu da umar qur'ani da fatiha wa kul ya ayyuhal kafirun da kul ya ayyuhal kafirun wani hutu da hutu ne da umar qur'ani da fatiha wa kul wallahu ahad da kul wallahu ahad ta mu'awwidhatayn da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wa rak'atul fajr su kuma rak'o'i biyu na al-fajr min ar-raga'ib suna cikin abin kwaɗayin lada wa qila min as an ci a suna cikin sunnoni wa karo yana karatu ne ma gare su da yammal qur'an da fatiha fakat ita kadai wallahu alam Allah masani babu salatu salat mu abubuwan da ke bata sallah wata zuwa salatu sallah tana bace yadda hiki saboda dariya amdan da gangan ausawan ko da rafkana wa bi sujudi sawi haka nan saboda yin sujudi rafkana lil wadishi don mustahabi wa bi ta'ammudi raka rak'ati haka nan saboda gangancin kara raka'a guda au sujudi ko kara sujada auna ba da ka ko makamancin wannan fisirati a cikin sallah shi ma ya bata sallah wannan aka wa shurbi haka sallah ta bata saboda ci ko kuma sha da gangan wa kala kalami haka na yin magana amdan da gangan illa li islahi salatu, sai dai in magana ta zanta gyaran sallah ce wata kullu ko shi sallah tana baci bi kafiri in magana ta yi yawa ta kai kamar bakwai dole siri kuma bayan su sauka wannan sallah tana ɓaci saboda hura Allah da gangan wajen hadasi haka sallah tana ɓaci saboda hadasi wa zikirin ba ita haka nan sallah tana ɓaci saboda tunawa da kubutacciyar sallah kamar kana sallah a zuwa sai ka tuna ka yi asuba ba in kana kai kaɗai to sallar ta ɓaci wannan da kake yi sai ka yanke ka je ka yi asuba sannan ka yi azahar ta wajen kai haka sallah ta ɓaci saboda amai in ta amma da in ya jawo shi da gangan wa bi ziyarati arba'i raka'atin haka sallah ta ɓaci don ƙarin raka'o'i hudu sa'an da rafkana hirro za a iya ga sallah mai raka'a hudu a zuwa ko lasar ko kuma isha'i wasu iya ko kuma sallah mai raka'a uku kamar magariba wa bi ziyarati ta yi sallah tana ɓaci saboda raka raka'a biyu ta a iya tuga sallah mai raka'a biyu kamar asuba sai mutum ya raka'a hudu ko juma'a ka a hudu ta ɓaci abu juri mazmuki haka nan sallah tana baci saboda sujadar wanda aka tsere ma malama limami tare da liman da sawi ta rafkana kabliyan ta kabli au da abiyan ko ba adi illa ne da ba a hura ka'ata in dai ba ya samu raka'a guda tare da wannan limani ba idan ya samu raka'a daya to sai ya yi kabli tare da shi idan ba a ce sai ya bari sai ya ci ko sallar shi sannan shi ba adi wani tarki sujudul kabli haka sallah tana baci idan an kada sujada kabliya in kana an naka salas sunani in ya zan an tare sunoni uku ne wadala zamani ya tsawo ba a yi ba wallahu ala Allah masani wato wanda ya kabli ta kama shi kablin nan kuma don bari suna uku to bai yi ba sallah ta baci babu sujudi sahawi babu sujudi rakkana wani sujudi su sujudi rakkana sujudi tani sujudi biyu ne kabla salami gabanin ya sallame awa inna kasa in ya rage sunnatan sunna ma'ar inna kasa sunnatan in ya rage sunna mu'akkadatan mai ƙari yadda shahadu zai kai ya lahu ma gare su ya sallama sallama min huma gare su wa in za da in ya yi ƙari sujada sai ya sujada ba da salami bayan sallama in ya zan kari ne ba a ji za'i wa inna kasa wa zada idan ya yi rage kuma ya yi ƙari sujada kabla salami sai ya tara ya sujada kabliya la'annahu domin shi mu zai rinjayarta janiban na kasi bangaren raki ala janibin ziyarci akan bangaren ƙari wasa'i fi salati mai rankana a cikin sallah ta yi ala salasati a kasani yana bisa kashe uku wato masu rankana su kasu kashe uku Ta da wani yayi ya su yana rankana an na kasa farko rage farilla min da salati daga cikin farillan sallarsa fala yujibar bi sujudi sahwi ita farilla ba a dora ta da jada rankana wala da ba makawa min al-ihtiyani bi da gazowa da ita wannan abinda an ka rage din ita farilla wa illa kun zalika in bai gina wannan ba hatta sallama har ya sallame wa da zamani ya tsawo badala salatu sallashi ta baci wa yabtadi wa sai shi fari wata sabuwa madarata wani yayi ya so yana rakana an fadilatin gabarin mustahabi min ba'id salati daga cikin mustahabban sallarsa kal kunuti kamar barin kunuti wa rabbana wa hamdu ko bari allahumma rabbana wa lakal hamdu aw takbiratin wahidatin ko kabara guda shi shirin zalika ko makamancin wannan to wannan wato wala da alaihi ba sujada akan sa fi shay'in cikin wani abin zalika na waɗannan mustahabbai ta mata sujada duk sabda ya gada da shay'in idan ya bar wani abu min zalika na wannan kabla ga gabanin ya sallama ba kalar salatu shi ma sallar shi ta ɓaci wata da wasan shi fari wata mataratan wani yayi ya tsoro na rafkana an sunnatin gabarin suna min sunan salati daga cikin sunnonin sallarsa ka sura ta kamar barin sura ma usul qur'ani wadda ake karantawa tare da fatiha aw takbira ta ko kabar bari biyu aw shahu ne ko tahiyoyi biyu aw da kuma ko zaman su amma a zalika da abin da ya kama da wannan fa yajudu sai ya sujada da zalika don wannan wala ya kutu sujudul qabli in ba'di sujada ba'diya ko ba ta baci za ta kubcewa binne siyani saboda mantuwa wayar tudu yana iya da sau lauta karahu ko da ya tuna shi ne ba da shaharin bayan wata guda min salati daga lokacin da ya tsalla walau da su da ya yi gabatar da sujudar adiya ya yi ta kamni. awa kara sujudar kamni ya koyi jinkirtar da kamni ya yi ta ba'adi a za a zalika wannan ya yi san mashi wala ta kullu salatu sallar shi ba ta ɓaci alal ya bisa zance mashuri. amma ya dare wanda bai san ma sallah abin da ya sallata ba a salasa raka a uku ne a wasu ne ko biyu fa inna shi wannan yabi sai ya gini alal a akan abin da ya zama kaɗan wa ya ci ya zo bai ma shakka da abin da yake shakka fi shi gare shi wa zuru kuma ya sujada ba da salami ba a sallame wasa wallahu alam Allah shi ne masani wato anan ana nufin idan mutum na cikin sallah sai ya kokanta raka'a nan ta biyu ce ko ta uku to sai ya ɗauka ta ta biyu ce ya samu raka a guda kenan wacce ta farko wadda ita bai shakka gare ta sai ya dora wannan ta biyu a kanta sannan ya sallata ta uku in uku ne ko sannan ya ci ta hudu in hudu ne eh, sannan bayan haka kuma ya gida ba idan yana yiwuwa sallata ta ci kashe dan ne ya jefa mai wasu wasi babu fil imamati babu cikin bayanin limanci wa min shuruɗin imami yana daga cikin sharuɗan liman an yakuna zakara liman ya zama namiji musulman ya zama musulmi aqilan mai hankali baliga balagagge aliman ya zama sani bi mara ta sai salatu abinda sallah ba ta inganta illa bihi sai da shi min qira'atin na qira'a na qur'ani da fiqh da fiqh bai na qira'ata idan kai koyi bi imamin da limami summa bayyana laka sannan ya bayyana gare ga shi limamin nan annahu cewa shi liman din nan kafiru wato kafiri auratun ko mace ne au sa muskil ko kuma mata maza ne au majnunan ko mahaukaci au fasikun jari jariyatun ko kuma fasiki ne na gaba kamar mazinaci ko makaryaci ko sauransu au sabiyin ko yaro ne ya yablugil huluma wanda bai isa mafarki wato bai balaga ba to wannan au muhdisun ko mai hadasi ta amadal hadasa wanda yake gangancin zama da hadasi badalar salatu ka sallaka ta baci a waje ta alaika ne adatu sake sallah ya waje ba kanka bai ta ku an so salamatu la'adai yi ga lil imani ga liman wato kuran an karanta imamatu la'adai limanci mai yankakken gaba wala shalli ko mai kammale wanda aka shanyayyen hannu masahi salasi ko mai ciyan tasalsuli na fitsari ko na rihi wa man bihi da wanda yake da raunuka a jikinsa to makaruhi ne su zama limani da sahihi ga wanda Allah ya Wai ma imamatu mai kuro haka limancin wanda mutane ka ki ba su so ne wai kuro da kafi an karanta limancin wanda yake da dakakke mara lunsayin wala agalafi da mai loka wanda ba wa shayi ba wal mabuni da mai sifan mata to ko ga magana ko ga tahiya ba dan daudu ba dan daudu ba a magana kai wato wanda shi haka Allah ya halice shi yana da jiki ko kuma tahiya ko magana irin ta mata wani burin hata kuma wanda aka jahilci halinsa wa wani zina da dan zina wani abdi da ba fil faridatu ga farilla in ya tuna su zamo imamin rati da limami na rati dina mai sallah yau da kullum to makaruhi ne bai kila da nafila amma sabanin nafila in nafila ne fa inna ita nafila za ta kuma ba a karanta bai wahidin da daya in daga cikin wa'annan ba wata juru imamatul amali mancin makamu ya halatta wani mukhalifu duru da kuma wanda yake da sabani ga fikihu kamar ba malike ya zama limamin awa ya halatta wal inni da madan karami a Zakari da ya halatta ya zama liman wal mujazzami da mai ciwon kuturta ya halatta ya zama liman illa an yastadda jizamu sai in kuturta sa ta yi tsanani waya ruru yana cutarwa da man da waɗanda bayansa fa yana ha'an wannan sai an nisanta shi gare su waya juzu ulul mamun ya halatta liman su zama sama alal imami yullu min imani ulu amma bai halatta ga liman ya zama sama alama mun a akan mamunsa illa bi shay'i siri sai da ɗan abu kadan ka shirya kaman taka wana yi da makamancinsa wa yanka zal imam idan liman yayi niyya al-kibra girman kai ayyar mamun mamu ko shi mamun yayi niyya al-kibra girman kai bi uluhi da ganin ya zama sama da salatu sallah shi ta baci ko liman din ne ko kuma mamu wa min shurudil mamuni yana daga cikin sharadin mamu an yanzu da yake tuda a yayin ya koyi bi imami da limaninsa wala yusharatu amma ba shardanta fi haƙƙin imami da haƙƙin liman ba an yanzu da imamata zan ya sai yayi niyyar limanci illa fi arba'in masa'ila sai a cikin matsaloli hudu fi salatin juma'a cika sallar juma'a sai liman ya yi niyyar limanci wa salatin jami'i da sallar jami'i saboda ruwa nan ma sai liman ya yi niyyar limanci wa salatin khawfi da sallar tsoro a wurin yaki nan ma sai liman ya yi niyyar limanci wasalatul istikhlaf da sallar mai kamar liman uzuri ya same shi sai jawo na'ibinsa don ya wakilce shi ya ita to nan ma wato sai ya yi niyya shi wannan mamun da aka jawo ba za da ba'adun sashen malamai sun kara farar jama'ati sallar yau da kullum ta jami'i kalar khilafi amma akwai sabani fi zalika ga wannan Wai sa abu ta kadimu subhani an so a gabatar da sarki fil imamati wajen limanci sun marabtul manzili sannan mai gida in gidan wani ne summa al-musafir sannan mai haya ga gidan yuqaddamu za a gabatar da shi alal a kan mai mallakar gidan summa za'iru sannan wanda ya daduwa da take ga karatun fiqh summa za'iru sannan wanda ya daduwa da hadisi wajen karatun hadisi summa za'iru sannan wanda ya daduwa da qira'atu wajen karatun qur'ani summa za'iru sannan wanda ya daduwa da ibadatu wajen ibada summa al-musulmi sannan mai yawan shekaru da islam cikin musulunci summa zannasa sannan dan dangantaka wanda ya zama dan manyan mutane ثم جميع الخلق سنة ما يكاوى عليك ثم حسن الخلق سنة ما يكاوى تبيئوه ثم حسن اللباس سنة ما يكاوى تفاتي ومن كان له حق وان يبين هذا حق في التقديم game da gabatar da shi fil ga limanci wala kasa amma sai zama na kasashe an da rage ga darajar limanci karatu dare kamar shi mai gida bangijin gida in kana abdan iya zambawa a wura'atin ko mace a gaira alimin zamba mallami ba jahili matsalan ga فإنه شيء يستحق so أن صوب عليه أن يستنيب ينائبا تبدا من هو أعلم منه wanda ya yi shi ilimi don ya zama liman wallahu Allah shi ne masani babu salatul juma'ati juma'a ta sallar juma'a fardun farilla ce alal ayani bisa ga aini wato fardu aini ce wani bai dauke ma wani wala shuruɗu wujubin tana da sharuɗa na wajabci wa arkanin tana da rukunai wa adaban tana da ladubba wa azaba tana da uzurori tubihu takhallufa waɗanda ke halatta yin jinkiri an haga barin zuwanta fa amma shuruɗu wujubiha amma sharuɗan wajabcinta fasal'atu bakwai na al-islam dole ne mai zuwa juma'a ya zama musulmi wal bulugu ya zama shuruɗu wujubiha amma sharuɗan wajabcin juma'a fasal'atu bakwai ne al-islam dole ne mai zuwa juma'a ya zama musulmi wal ya zama balagagge wal aqlu ya zama hankali wal dhukuriyatu ya zama namiji wal ya zama da ya zama da wato kar ya zama wal iqamatu kuma ya zama zambin gari kar ya zama tabi wasu hatu ya yana da lahiya mai sharuɗa bakwai kenan sai sun kammala sannan juma'a ta zan wajibi akan mukalla wa ma arkanu ha amma rukunnan tuma kamsatun biyar ne al'awar na farko al-masjidu masallaci allazi yakunu jami'a wanda zai zama jami'a wanda yake yana da ruhi kuma yana da filin waje shine rahaba A asani na biyu jama'a jama'atu jama'a walaysa lahum haddun ba su da iyaka inda maliki aure imam maliki bal a da ba maka an takuna jama'ata ta zama jama'a ta takarrabin karyatun wanda gari yake tabbata da su wara ja ba ta ayyammaci na tashi daga cikin shugabannin mu yarin da annaha ita juma'a ta juzu tana halatta da mai asharar rajulan da mutum goma sha biyu baki na wanda sun ka rage da salami ha zuwa ga sallamar ta wato idan wani uzuri ya zo mutane sun kawace an ka bar mutum goma sha biyu liman na sha uku an kai sallar juma'a dukkan su kuma balagagu masu hankali wanda sun cika sharuɗan juma'a to ta inganta a salisu na uku alhudubatul tulula hudu ba farko wahiyar rukunu ita rukuni ce ala sahihi bisa ingantaccen zance waka zalika al-khutbatu thaniyatu haka nan khutba ta biyu alal mashhuri zuwa zance mashhuri wala budda ba makawa an takuna juma'a hudu ba ta zan bada zawali bayan karkatawa rana wa qabla salati kuma gabanin ayi sallah wala ta bil ta haddun babu iyakan cewa khutba inda maliki a wurin maliki aidan kuma wala budda ba makawa an takuna ta zamo min ma tusammihi al-arabu khutbatan cikin abinda larabawa ka kiransa hudu ba to ta ta kunshi eh, yabo ga Allah da yin salati ga annabi ta kunshi ayoyi na ƙur'ani, da tafsiri da inzari wato wayannan shi ake ce hudu ba wato ku ƙara lahi ma an so tsarki a kanun liman ya so zai da alwala wa fi wujubil qiyam lahu ma taraddu to wajibi ne liman ya so da tsaye ko ba wajibi ba bane taraddu sabanin malamai na الراجع نهدو الإمام الإيمان ومن صفته daga cikin sifofin liman. an ya kuna ya zama min man tajibu alaihim jumu'atu idan yana cikin waɗanda juma'a ta wajaba gare E, tarazan dan kiyayewa min sabiyyi daga yaro wal musafir ko matafiyi ko gairi ima da su min mallan tajibu daga cikin waɗanda bata wajaba alaihim akan su ba wa yitar kan shakkan ta ya kuna musalli bil jama'a ce zama yi sallah da jama'a huwal khaibu shine mai huɗu ba. illa da uzurin sai dai in an samu wani uzuri yau na uku wanda zai hana shi ya gama kudu ba kamin ya sallah uzuri ya gitto wanda zai hana shi min ka ga yin sallah min maradin kamar rashin lahiya au jununi ko hauka au na hal zalika ko makamancin wannan wai jibin tizaru ya waje ba a saurara mai a jira shi da uzuri karibi ga uzuri wanda yake na kusa da sahi bisa zance mai inganci su rukuni na biyar mawdu'ul istidan samu wuri na zama famana na bindindin wala ta kamun juma'atu ba a sai da juma'a illa fi maudu'in sai wani yusuf dan wanda ake zama tabbatacce fihi gare shi wa yakunu mahalla ya zama mahalli lil iqamati ga zama yumkinul masawa wanda zama yake yiwuwa fihi ga wannan wurin balaga babban birni ne au karyatan ko kana ya zama au karyatan ko karamin gari shine alƙarya wa ma adabin juma'a ce amma na dubban juma'a tun takwas ne alawar na farko al ghusl da hawan kadin sallar juma'a wa sunnatun shi sunna ne inda jumhuri gun taron malamai wa min shuruɗi daga cikin sharuɗan wanka an ya kuna muttasila ya zama ya saduwa bin rawahi da tahiya zuwa masallaci kai ne ta sala idan mutum ya yi wanka wasu tagala sai ya shagaltu daga da'in da cin abincin rana mu ko da bacci adal usula sai ya sake wannan wanka a mashuri bisa zance mashuri asali na biyu asiwaku yin asawaki asali na uku halku shari aske gasu na fuska da sauransu rabi'u na hudu ta takalimul azafi yankewa a kaifu samun na biyar ta janubu a nisanci ma ya tawallabi ya hurayi a shukariya abinda duk wari mai kyama wari mai wanda yake abin kyama yake haihuwa saboda shi kamar cin tafarnuwa ko albasa asabis na shida ta Ado, yin ado bisiyarin hasanatu da tuwahi masu kyawu sabis na bakwai a taɗayi shafa turare da haka juma'a الثامن نتقص المشي mutum ya tafi da kafa la ga juma'a duna rukudu kuma bayan abin hawa wani abin hawa illa da uzurin sai akwai uzuri yamna wanda zai hana shi zalika ga tahiya da kafa wa mal azaru amma uzurori almubiha masu halattawa litakallafa ga jinkiri an haka barin zuwa juma'a wannan zalika daga cikin uzuri almadaru shadidu ruwan sama mai tsanani wal wahyu kathiru da tabo mai yawa wal majazam da kuma kuturu allazi tadurru ra'ihatu wanda warin sa ka cutarwa bil jama'a ga jama'a wal marad sannan da rashin lahiya wa tamiru da jinya bi an yakuna indahu ahadun idza akwai wani daya jin samin ali cikin iyalansa maridan ba shi da lahiya kan zaujeci kamar matarsa walwalad ko kuma ɗansa wa abu wani ko ɗaya daga cikin uwa ko uba walaisa inda hu man yahulu ba kuma wanda zai karbe shi mai masa gajin ya su kamin ya dawo baya ta zuto sai ya bukatu da takalluki zuwa ga jinkiri na tamriri don jinya wannan mara lahiya wannan zalika yana daga cikin uzurori za a tudura ahadu idan wani ɗaya kai gargara ga mutuwa ne a ƙari da cikin dangi ne shi ma uzuri ne a ne ko cikin yan uwansa kala maliku haka ko maliki ya ce ga rajuli haliku ga mutumin da ya mutu yawan juma'a ranar juma'a ya ta kallafa inda hura julun sai wani mutum ya yi jinkiri ya tsaya nan gunsa bai je juma'a ba ni ikhwani daga cikin yan uwansa yanzu rufe sha'ani ya rinka duba sha'anin sato, yana kula da gawa a dawo da masallaci imam malik ya ce la ba da zalika babu nahi da haka wani na daga cikin uzurori laukafa da mutum na jin tsoro a ranar su yakan kansa min garbi zalimi na duka azzalimi kada azzalimi ya cire shi ya bashi kashi a wasu ko a tsaye shi ba ka zama da ya kwashe mai dukiya wa ka zalika al ba haka nan matsatse wanda adda bashi ya khafu an ya habasa hu mu yana tsoron mai bin shi bashi ya tsaye shi to ya sa mu zama ne alal sahi bisa zance mai inganci wa ka zalika lama haka makahu allazi la qa'ida wanda bai da dan jagora eh, amma lauka na da hu amma da ya zan yana da dan jagora auka na ko ya zama man ya hata da wanda ka shiriwa da jami'a zuwa masallacin juma'a bila ka'idin ba jagora wala ya yi lahu takhalluf bai halatta gare ya yi jinkiri an haga bane zuwa juma'a wa ya rumu safaru ta haramta inda zawali don karkata a rana ni yau juma'a ta ranar juma'a alaman ta zuwa rahin juma'a to akan duk wanda juma'a ta waje ba kansa haramun ne in rana ta karkata ya yi tahiyya sai bayan an sauko masallaci haka zalika ya rumu alayhi kalam haka nan magana ta haramta gare shi wannan ki koyin nafila wal imam ya hudu lokacin da liman yake huɗu ba sawa duk da kana bil hudubatul ula ya zama yana cikin hudubar farko aw thaniya ko kuma huɗu ba ta biyu wa yajlisu rajul sai dai mutum ya zauna wala yusalli ba zai yi sallah ba illa an kuna sai in ya zama talabasa bi nablin ya fara nafila qabla dukhulil imam gabanin liman ya shigo ko ya timmu zalika wannan sai ya cika nafilarsa wa ya haramta sayarwa wa shira'u da saye inda kaza ne tsani gun za a kira sallah kira na biyu wayar saku ana buɗe wannan ciniki in waka in haya wa yi kurautar kul amali an karanta mutum ya bar aiki yau mai juma'a cilan juma'a ce yau juma'a ban zuwa irin aiki wato makaruhi wata na bude imanin haka na man ya yi nafila kaular kudu wata gabanin ya kudu ba shi ma makaruhi ne waka za ka yi kurar jarisi haka an ka karanta ga wanda azam ne an yi tunafala ya tashi ya kama nafila inda al'azan al'awwali gun za sadda za a yi kira sallah na farko wa yi ƙurau an karanta huduru shafati halarta halartar yarin jima'a ga sallar juma'a waka zalika safaru haka tahiya ba'da al-fajr bayan al-fajr ya hito nan ma makaruhi ne wallahu alam Allah masani babu salatul janazati babu sallar janaiza wa salatul janazati sallar janaiza fardun farilla ce irin kifaya amma akan kifaya wato da fardu kifaya wanda ya kama kowa da kowa amma in wasu sun kai sun ɗauke ma waɗanda ba su yi ba war kanu harukunan sallar jana'iza arba'atu hudu ne an yi yadda ɗaura niyya Wa ba ta bira ta da bari hudu wadda a wa addu'a bai na hundu tsakaninsu salamu sannan da sallama waye da hu yana yin addu'a da mata ya da lahu da abin da ya sawwaka gare shi ta sanar na abi zaidi abin abi zaidi wato ya ga yana da kyawu ko ya kyauta ta bi risalati a cikin risalarsa an ya kula mai sallar gawa ya ce alhamdulillah zai amata wahaya godiya ta tabbata ga Allah wannan da yake kashewa shirayas alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah zai yi mauta wannan da yake rayar da matattu zama ta girma ya tabbata ga Allah wal kibriya wal girmamawa wal mulku da mulki wal qudratu da iko wa sana'u da yabo wa huwa Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan ga Allah Muhammad wa barik ya albarka ala muhammadin da muhammad wa ala ali muhammad haka nan da ala muhammad kama sallaita kama yadda kai salati wa rahimta kai jin kai wa barakta kai albarka ala ibrahim da ibrahim wa ala ali ibrahim haka nan da ala ibrahim fil alamin cikin talakai innaka hamidun majid kai ubangiji ya babban sarki ne majidun mai girma allahumma ya allah innahu shi wannan bawa abduka bawanka ne wannan dan bawanka wannan an ta kalakata kai ka halicce shi wala ta kai ka halitta shi wa an ta amatta kai ne ka kashe shi wa an ta tuhi kai ke rayar da shi wa an ta adam kai ne mai sani da sirri da asirinsa wa alaniyati da bayyanansa je ina ka mun zo maka shufa'a muna masu neman ceto la gare ba shafi ina bi ka ba mu ceto gare shi Allahumma ya Allah ina nastatir mu muna neman makwataka bi hamdi ka da ya kuma makwataka kala ga wannan bawa naka ka zuwa fa'in kai ma cika alkawali ne wajen mace kuma ma abucin alkawali Allahumma ya Allah ke ka kiyaye shi ne fitin kabri daga fitinan kabari Wani min azabi jahannam ka daga azabi jahannama Allahumma birla lahu Allah ya gafarta masa wa rahmu ka ji kansu wa fa anhu kai ne ran gwaji ba ka ba shi lahiya Ba ka rinka da mana duzula kuma masaukin sa wasu ka yaba ta mana kala kuma shigar sa wa ka ka wanke shi bayan da ruwa wa saljin da rafa wa barbin da kankara Wani ke yi ka zarance shi mina zanubi daga zanubai wal da kurakurai kuma yana abu abiyar kamar da ake tsarkake tuhabi fari mina ganasi daga datti wabdo gudana Allah ka musanya mai gida khaira wanda ya alheri min dari daga gidansa wa da jama'a khaira wanda sun kai alheri min hali daga jama'arsa wa zaujan da mata khaira wanda ta yi alheri min zauji daga matansa na duniya Allahumma ya Allah in kana musina in ya zama mai kyautata ba zai ka kara mafi isani cikin da wa in kana musiya in ya zama mai mulkin aiki ba tijawar ka tsallakar da shi an sai ya ce daga zubansa Allahumma ya Allah na shi kan zala ya sauka biyar gare ka wa kai kuma sayar manzuli kai ne mai mai alheri mai masauki mai saukawa da da shiya fakirin mabukaci ne ila rahmatuka zuwa rahmatka wa anta kai kuma Allah gani mawadaci kake an azabi gaba ne mishi azaba Allahumma ya Allah sabbi ka tabbatar da mandika horicin sa inda ce gun tambaya da za a tambaye shi wala tabtali karka jarrabai bi kauri cikin kabarin sa da ma la dakata lahu ba abin da babu iko gare shi bi da wannan abin wa alaikum ya Allah ka rinka da shi bi nabi da annabi sa muhammad da suna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da hancin Allah tabbata gare shi Allahumma ya Allah la na azara ko karka karanta mana ladarsa wala tabtina ka bitine mu wala ka bitine mu ba da bayan sa ta kulu za ka faɗi zarika wannan da ya sirri bayan kulle ta takbiratin kowace kabbara wata kulu sannan ka ce ba da raja'ati bayan kabbara ta hudu Allahumma gafir da Allah kai gabara da hayyana ga rayuwar wa mayitina da matattunmu muhajirina da mazaunan mu wa gayina da fakakkunmu wa sagirina da kananan mu na da manyanmu Zakar na da mazanmu wa ansana da matanmu innaka ta'lamu ya Allah kai kasan mu takallaba na wurin juyawan mu wa masuwana da wurin zaman mu wani na gawarta mana wani yalibi na gawarta ma iyayenmu wani man sabuka na gawarta ma wanda ya riga yin bil imani da imani magfiratan gawara azman yanke wani mulmi da ka gawarta musulmi maza wal musulmi da musulmi mata Wani mu'mini da mu'minai maza mummina ta da mu'minai mata ala ya rayayyu ne daga cikin su wala muwati da matattu Allahumma ya Allah mana hayata wanda ka raya shi na daga cikin mu bayi ka rayar da shi imani akan imani wa ta tawaffata wanda ka karbi ransa fatawafahu ka karbi na al islami akan musulunci wajen na ka arzuta mu da kayayyaka da gamuwa da kai waɗayin na ka daɗaɗa mana rai da mauta ga mutuwa waɗayin ka da mutuwa da na gare mu wajen an ka sanya ra'atu na hutun mu fiye cikinta. ta wa na da farin cikin mu sun mutu mu sannan ka sallame Wani in kana da idan sallah ta zama al'amratin ga mace ne wanda sai ka ce Allahumma ya Allah innaha ita wannan baya amatuka bai wakata sun mata ta mada sannan ka ci gaba da zikira da ambata tarif ta nisi akan mace gaira na ka zai cewa kai la ta kulu ba za ka ce wa bil hada zauja Allah ka musanya mata miji khaira wanda ya alheri min zauja daga mijinta na duniya ba da anna hada ne ta katta kuna zaujan tana zama mata mijin cikin aljanna da zauja da mijinta da duniya da annan duniya wani za'ul jannatu dan mata aljanna makasura to abin takaitawa ne ala azwajihin akan mazajen su la yabdina ba da ba su neman musanya da su wa ya adrakata janazata in ka cimma janaiza walam alam amma ba ka sani ba yi iya namiji ne ita an musa ko mace wanda sai ka ce Allahumma ya Allah inna ita wannan sama tuka halitta ce. sun mace ta mada sannan ka ci gaba da zikiri da ambatanta alattani su akan mace la'anan nasa mata domin ta halitta ta shimalu zakara ta kunshi namiji wal unsa da mace bayan ka ta salatu idan sallah ta zamo ala tuli akan jariri wanda zai ka faɗi ma ta kaddama abin da ya gabata minan ta na niyya wata kabira ta da kabarori wa du'a da addu'a gara annahu sai dai shi cewa shi haku an so an taƙula kace ba da sana'i bayan kayi yabo alallahi ga Allah wa salati kayi salati ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah hu shi abduka bawan kai wannan abduka dan bawan ka anta khalaqatahu kai ne ka halice shi warzaqatahu kai ka arzita shi wa matahu amattahu kai ne ka kashe shi wa anta tuhi kai ke rayar da shi Allahumma ja'alhu Allah ka sanya shi da dai ga uwayensa sadaqa ya zama rance wa ya zama ajiya wa faradan ya zama ligawa to bukin wa mu kuma ya zama lada wasa kilbihi nawa, ka ya ma'aunin su bihi da ciya wa azin bihi ujurahuma ka girmama ladasu su da ciya wala naka ka haramta mana wa ma da su ajar ubayansa wala tabtina karka fitine mu wa iyahuma da su ba da ubayansa Allahumma ya Allah alhiquhu ka riskar da shi bisalihi da managartan salafin mumini na shuɗaɗɗin muminai fi kafalat Ibrahim a cikin renon nan na Ibrahim wanda lodara Allah ka musanya mai gida khairan wanda ya alheri min dari daga gidansa na duniya wa alam ka musanya mai jama'a khairan waɗanda sun ka hini ali daga jama'arsa na duniya wa hadi ka ba shi lafiya min fitar kabari daga bizinin kabari wa min azabi jahannama haka nan da azabi jahannama ta kulu zalika za ka faɗi wannan da isiri bayan kulle ta kabiratin kowace kafara ta kulu sannan ka ce ba a da raji'ati bayan kafara ta hudu allahumma ga tsari da allah kai gafara da aslatina ga shudaddin mu wa abradina da marigayen mu wani man sabaka na ga wani sun ka riga mu imani da imani allahumma ya allah mana hayata wanda ka raya shi na daga cikin mu yi ka raya da shi al imani kan imani amma ta faita wanda ka karbi sanin na daga cikin mu fatawaffahu ga karɓi da tsarin islami kan musulunci wabda da musulmi na ga'arta ga musulmi maza wa musulmata da musulmi mata wal da mu'minai maza wal mu'mina da mu'minai mata ala haya rayuwar daga cikin su wala muwaci da matattu sun mata sallimu sannan ka sallame wallahu alam Allah shine masani wannan shine karshen bayani game da sallar jana'iza babu siyami babin azumi wa sawm ramadana azumin ramadana faridatun farilla yarbutu ramadan na tabbata ne kamar da sha'aban da cikar sha'aban kwana talatin aw bi adalai ne ko da ganin adalai biyu ne ila daga jinjirin wata aw mustafi ba ko kuma jama'a mai yawa waka zalika bil fitr haka nan ga ci wajen ganin watan shawwal wai bai ki siya mutum na kwana da niyyar azumi fi wani a farkon wata wale za alaihi bayatu amma kwana da niyya kullum kullum bai zan wajibi a kan sabi baki ga sauran kwanakin watan ba waya ta musiyam ana cika azumi idan laili zuwa dare wajen sunnati yana daga cikin sunna tajilul fitr gaggautar da buɗe baki wa takhiru suhuri da jinkirta sahur waya ta shahar duk inda wata ya tabbata kamar al-fajr gabanin al-fajr wajaba sawm azumi ya wajaba wa illam yazkur amma in bai tabbata ba illa ba da fajr sai bayan al ya fito wajaba al-imsaku nan ya wajaba a baki wala budda ba makawanin qada'i daga biyan zalika da wannan rana wadda wannan yini wanda ya zan sai bayan alhijir ya hito an kaji labarin wata Wani ya tuni ya kamla subuti share gabanin wata ya tabbata mutum ya yi niyyar ɗauka azumi ba latin wannan ba tattan niyya ce hatta launawa har ko da ya yi niyya kamla ru'yati gabanin a ga wata sun ba azbaha sannan ya waye gari walam ya kulle ci komi ba walam ya shirar bai sha komi ba sun mata bayyana da sannan ya bayyana gare an da zalika yau mu wakka rana ta yau min ramadana yana cikin ramadana lam yujzi wannan azumi bai isan mashi ba wai mu ku sai dai ya kame an al'akari daga ciwo shirbi da sha fi cikin wannan yini lawar mata da saboda alfarma wata ramadana wai kadihi kuma shi biya shi wala ya samu shi mu shakki don ba a azumin ranar shakka liyu da daga gida a kewaye da shi min ramadana daga ramadan ka ce bari in ga in dauka in an gani na huta to ko an gani baka huta ba ya duba amma ya halatta siyamu ai azumin sa da tadawwi dan nafila ya duba azumi ba wata ba gani ba ka ce to bari in dauki azumi na na nadila wanda ka saba ya halatta wannan nazar ko kuma alwashi kai alwashi za ka azumi ran litinin sai kuma ya faɗo ranar shekarar litinin sai ka yi azumin ka wanda ka yi alwashi idan sadama in ya dace da wannan rana wai sabon imsaku an so kame ba kifi a wani farko ranar shakka ya ta nasu don mutane su tabbatar da an ta an ga wata bai natta ba an naharu in rana ta dago walam ta zarru tun ganin wata bai bayyana ba a kara nasu sai mutane su gama cin su. wala yafiru man zarahu qayrun wanda amai ya hito mai yana cikin azumi azumin shi bai ɓaci ba illa an yu'alija da sai in shi yayi kokarin kirkiro hita hitar da shi kada ya kada wannan ran koya ba gare wala yafiru man italama wanda ya mafarki da rana yayi maniyi azumin sa bai ɓaci ba wala ta itajama haka wanda ya yi kaho da rana ana azumi shi ma azumin sa bai ɓaci ba wata kurau ne mata an karanta a yi kaho lil maridi ga mara lahiya tibar ta gari don tsoron cututa hankalinsa don kada jininsa ya ragu ya zai na ganin jiri wannan shuruɗi za ta sau yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi an niyyatu niyya a sadaka ta da za ta riga mai fajir ga hito alfijiri Tsaya da ɗaya kana fardan ya za azumi farilla ne wani wannan ko na fila niyyatul wahidatu kuma niyya guda kafiyatun ta isa fi kulli saunin ga dukkan wani azumi ya jibu ta tabu wanda yake ya waje ba a jeran tashi ai shi bi da bi ka siyana ramadana kamar irin azumin ramadan wa siyana kafaratun zihari ko kuma azumin kafara zihari balkatli ko kuma azumin kafara kisan kai wannan zari da kuma alwashi allazi ba al-mukallaf wanda balagagge ya wajaba tashi ala nafsi yakan kansa yace alwashi zai azumin wata kaza wa masiyamul masrudu amma azumin yau da kullun wal yawmu ma'ayyinu ko wani ne guda ne fala da ba makwani da tawhidi daga kwana da niyya fihi cikin sa kullu lailatin ko wani dare wa min da sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗin ingancin azumi annaqa'u samun tsarki min damin haida daga jinin haida wani nifasi ko jinin biki wayannan kada damin haida in jinin haida ya yanke wani nifasi ko jinin haihuwa qabla fajiri gabanin hitowa al walau da la'alatin kola da kyautawa ido ne waje ba alaiha sau za zalika leon azumin wannan rana ya waje ba gare ta walau ta tasir ko da ba ta samu yin wanka ba illa ba adal fajr sai bayan alfajr ya keto wata harin ne yato ana sake niyya idan kana da tatabu in tawa ya yanki. bil da rashin lahiya wa ko kuma haira ban nifasi ko jini haihuwa wato tana cikin azumi sai haira ta zo mata to sai ta zauna ta bai in haira ta ɗauke sai ta sake niyya ta ɗauka ta ci gaba dai ko shi zalika ko makamancin haka Kwarin min shurudi sihhati yana daga cikin sharuɗin ingancin azumi a aqallu mutum ya zan yana da hankali amma la aqala da wanda babu hankali gare kalma januni awa mahaukaci wal ma alaihi ko mai ciwon farfadiya la yasimu minhu sawm azumi bai inganta gare shi fi tilkar halati a cikin wannan hali wa yajibu yana ba alal majnuni akan mahaukaci idan ada ilai aqalu idan hankali na ya dawo gare shi walau ba da sinina ko da bayan shekaru ne kasiratun masu yawa an ya kabiya ya biya ma wa abin da ya kurce mai mina sau na azumi fi hali nuni cikin halin da yake mahaukaci wato ya biya azumin da ya rasa yi cikin hauka ne wani yawon a rai misalin sa mai ciwon farfadiya za a fata in ya farko shi ma zai biya Wannan shi shuruɗi ta sau yana daga cikin sharuɗa ingancin azumi tarkul jima'i barin yin jima'i wal'akari da barin ci wa shirbi da sha duk da rana amma da daddare ba da himtu ya jima'i cikin watan azumi kamar ba da wanda ya aikata hina har ramadana cikin watan ranar ramadan ya aikata a wani abin zalika na waɗannan abubuwa muta'ammidan da gangan min gairi tawilin qalibin ba tare da wani tawili makusanci ba wala jahilin ba kuma da jahilci ba ba da yin kada wurin koya zama kansa wal kafara da kafara wal kafara ita kafara fi zalika cikin dukan wa'annan kulli dukkan sa'a mai sittin miskin shine ciyar da miskini guda sittin muddin nudu ɗaya ɗaya mai kulle miskini ga kowane miskini wato dan kowane nan wanda ake cire hudu da shi a baya hidda kai to kowane guda ɗaya shi ake ba miskini ɗaya ya muddin biyu da mudu annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kuma ciyar wannan abdal shi ya fi walau ya samu hanyar yi gabbara ya kafara da ita kira kabatin da yanta yayin bauta mai minutin na mumini ya siyam ni ko ya azumi wata biyu mutu ta ga ayin jere wa ma asala duk abin da ya sabi nan gairin fadi ta wani baki ilal halki zuwa ga makogaro nan uzumin ta kunne ne aw an ko ta hanci aw na zare ko makamancin wannan walau kana bakura ko da ya zan hayaki ne wato turaren wuta ba alayhi kada uran ko waje ba gare shi fakat kawai babu kafara wallahi wanda da misalin samajina a mumkin daru wanda to da shi yake yiwuwa sai mutum ya haɗi. shi ma yana ranko ne kawai wal galibu da mani jayimin marmari na kurkura baki wajen kurkura baki ruwa sun ka wuce nan ma ranko kawai wasu waki ko asawaki wa kullu ma asaba duk abin da ya sadu da irin mai zuwa ga uwa hanci walau da hukuna ta koda da rure ne wato almaya ake rura abu wanda yake narkakke wato wa samun mutum ko ga makogaro ko ga hanci eh, ya haɗe waka za a wa haka ma a kala, wanda ya ci ba da shakki ba da yana ba yana kokanto da fajir alhijir ya hito ko bai hito ba laisa alaihi shehu babu komi a kansa fi jami'i zalika cikin dukkan wayannan kulli dukkan su illa kada sai ran ko dai wato babu kafara wala yanzu mu kada wa amma ran ko bai rinjaya sa ba to bai bai da sa fi galibin ga mai rinjaye min zuba da nakuda kuda kana magana sai kuje ya zo ya wuce ma ga makogaro babu ranko au mubarak ɗari ko kura hanya ga masu akori kura wajen tahiya injin ko gari ga maka masu aikin injin aukai mutum ko kuma kuran ma'auni da zani ga mai aiki tsaka irin masu aiki wajen barkono ko masu sayar da dawa ko abin nan ko shinkafa wannan kuran tana shiga ma kogarin su babu komi wala bi ku da haka nan da dura magani ne ililin ta kama a zakari to wannan in ya zan bai bata azumi ba kenan allura ita ta rashin bata azumi ta haka ana yawa mutum allura ko da yana azumi in dai ba a jin tsoron wato ya faɗi saboda rashin abinci a cikin cikinsa. wala zai duk wani ja'ibata haka nan mai wanda ake shafawa da rauni na operation nan ma babu komai wani zubi da sa'in asuwa jiyan asawaki ya halatta ga mai azumi fi jami'in hari cikin dukkan yininsa walmar ta haka ya halatta kurkure baki da ana shi saboda kishirwa Wani zamu ya halatta waye gari bin janabu janaba sannan da sahiya wanka wala hamilu mai ciki idan ka faɗi tana tsoro alama bi bada ya ka abinda da cikin cikin ta fara sai ta ci abinci wala garɗin da za ta ciyar da ba za ta yi kafara ba wa da ma hakika an ce tu'im tana iya yin kafara mai shayarwa idan safa in tana jin tsoro ala wani da ya gadanta ta jirba ta samu ta jiru, wanda za ta sumarta ba lahu dan nan nata aw kamar kamar gaira koko bai karbi nonon watanta ba abkarar ta ci abinci wa alamatu da wa da mata ciyar waka zalika shehul harim haka tsoho wanda yake mai rauni yadda yamma zai ciyar ya za a fara in ya ci abinci wa mai yiwu misalin zaman farar da haka wanda ya sakaci fi kada ramadana garan kuma ramadana hatta da kala alayhi ramadana akharu har wani Ramadana na biyu sake shigowa wani ya gama cewa wanda aka bi haza cikin wannan kulli dukkan samuddin mudu ɗaya ne an kulle yau daga kowane yini ya shi zai biya wa yi sa'afu an so lissafi da mai azumi kafa lissani ya harshen sa daga surutu wata ajiyar da'i da kuma gaggauta ran kuma bibin mace abin da ke wuyansa mina somi na azumi wata ta bugu kuma an so ya jeran tashi wajen ta da an so son wa arabata yin azumi ranar arba da gairar hajji ga wani mai zuwa hajji wanda bai ta hajji ba wa somi ashirin zai hijja ta an so azumin kwana goma na zuwa hajji daga ranar da an haga wata zuwa ranar jajibir wal muharrami an so azumin watan muharram gaba ɗaya wa rajab an so azumin rajar gaba ɗaya mu bani an so azumin sha'ban gaba ɗaya wasu lasata ayyami an so a yi azumin kwana uku min sharin kowane wata wata ya maliku maliki ya karanta an ta kunar bela ta zama kwanaki na farin wata ran sha uku da sha hudu da sha biyar lihirari don gudun tsarin tadidi daga iyakaci a ce ba a yi sai nan waka za a wa haka kariha ya karanta siyama sittatin azumin kwana shida min shawwal na shawwal ta tsoron hanyar hika jahilu, kada jahili ya riskar da su bi ramadana ya ce ci ko wai kuram an karanta zankul mai ɗanɗanon gishiri da sa'imi ga mai azumi kai wa an amma idan ya ɗanɗana wa majjahu ya has. wala ne sun shay'in wani abu ya sadu ba ila halki zuwa ga makogaro ne minhu na gishirin nan wala shi alaihi babu komai a kansa wa muqaddimatul jima'i magabatan jima'i makaruhatu makaruhi ne da sa'imi ga mai azumi kal kublati kamar sunba ba wal jasati ko runguma jiki wan nazarin mustadani ko kallo madawami wal mala'abati ko kuma wasa in ulimatu salamatu in an sa amincewa daga yin mazi ko maniyi min zalika saboda yin waɗannan abubuwa wa'illa in ba amince ba haram alaihi zalika duk wa'annan sun haramta gare lakin da sai dai shi in an za in yi mazi min zalika don yin waɗannan abubuwa ba alaihi ka daburan ko ya zuba gare ka kawai bai amma in ko yayi maniyi fa alaihi ka daburan ko ya zuba gare shi wai fara da kafara a ah, wa kiyama ramadan tsayuwan watan ramadan kiyamu ramadana tsayin watan ramadana mustahabi mustahabi ne murabbabin abin kwaɗayin lada fihi cikinsa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da amince tabbata gare shi ya ce man kama ramadana wanda ya tsayi ramadana imanin don imani wa sabon da lisahin lada ga Allah gufira lahu an gafarta mai ma takaddama abin da ya gabata min zambihi na zunubinsa bai samun hundura da an so kadaituwa da yi da yin kiyama da nan kai kai kaɗai, an so haka illan ka adal masajidu in ya zama sallatai ba za su rasa jama'a ba saboda rashin zuwan ka ma ya zan in baka je ba jama'a ba su zuwa to ya ka wajibi ne ka kai aida da kai wallahu alam Allah masani wannan shine karshen darasin mu a cikin shima